bakuncin wa muka samu a dangalin namu. Ah, to salamu alaikum jama'a sunana adam m adam wanda kuka san shi a cikin fina-finanmu na hausa kana da inkiya eto eh ana mun inkiya wani lokaci ana ce mun mai gaskiya me yasa ke cewa mai gaskiya to me abin da yasa ke ce mai gaskiya fim din da na fara yi lokacin da na shigo masana'antar fim sunansa mai gaskiya kuma nawa ne ni na shirya shi saboda haka da fim din ya fita sai jama'a suke kirana da sunan fim din mai gaskiya akan mukan ganka a fina-finai kakan fito sai kuma aka zo aka daina ganin ka kaɗan janye hmm. shin me yasa ka janye a to ba janyewa ne ba na ɗan koma makaranta ne saboda ba zan iya haɗa makaranta da fim ba hmm. to bayan kuma na ɗan gama yanzu kuma sai na dawo ka'in da na in cikin sana'ata wacce makaranta da aka koma na koma federal college of education fce aka samu me na samu diploma da babu diploma eh to na fara yi sai kuma wata tafiya ta kama ni sai na tafi saboda haka ban kammala ba da na dawo kawai sai na sake fresh to me yasa adam ya fara ya tsanduma ga harkar fim to gaskiya dai ni fim yana burge ni tun da dadewa wanda ina ganin su ibrahim mandawari su tahir fage su alasan kwalle lokacin suna yin fim ni kuma lokacin ma ban ina lagos to bayan na dawo kano to ina da abokai wanda na dan sassan su kamar shi misali wakilin ku da yake america nazir hausawa shine fas abokina na farko a masana'antar film industry duk wata harkar da na fara yi tare muka fara yi shi kansa mai gaskiyan da na gaya miki na fara yi fim ɗina ne na kaina akwai shi a cikin fim ɗin shi nazira hausawa to banda wannan akwai wani abin da ya ja ka ga harkar fim eh to akwai dalilai da dama na farko na shiga masana'antar fim ne domin ina sha'awa ni ma in dinga yi na biyu kuma sai na ga akwai saƙon da mutum zai iya turawa a cikin sana'a fim wanda idan ana yin abu ba daidai ba za ka iya yin shi ko ka nuna ko ka fito don mutane su gane na uku kuma sai na ga sana'a ce sai na mai da shi kuma sana'a kuma ina samu yanzu ka tana kawuta kenan a ni duk abin da kika gani a rayuwa ko a jikina ko a gidana ko na hawa ko na ci ko na sha wallahi da fim na samu ta yi maka ta muni yanzu ita ka rike sana'a ko ko kana wata sana'ar ban da fim na farko dai sana'a fim ita na rike na biyu kuma sai business da nake dan yi haka ina siyo kaya ina siyarwa daga ina ake siyo kaya ina siyo kaya kamar da kwakwatano ko Lagos irin kananin kaya ko takalma ko su abubuwa in kawo su nan arewa in siyar ka ce wannan jarumin shi mai wayo ne a to ai daman kin san mutum ba zai tsaya a abu guda ɗaya ba hmm. idan nan ta ɗan rufe sai ka koma can go. to um, kamar shekaru nawa kana harkar fim gaskiya ni ina jin akalla zan kai shekara kamar ashirin zuwa ashirin da ɗaya tun na da ƙuruciya ta har zuwa yau ma iya cewa ka cimma burinka ko tukunna gaskiya dai a masana'antar fim zan ce ni duk wani abin da ake na yi shi ba wai alfanu muke faɗa ba yawwa an eh, cimma buri na farko ina cimma burina kuma nan gaba ma ni a tunani na ma ni ban gama cimma burina a masana'antar fim ba saboda na farko ina so sana'ar da muke yi kullum tana ci gaba mm. to a burina abin da nake so sana'ar ta kai inda mutane ba su taba tsammanin ta a rayuwa ba ina kenan kamar misali kin ga kowa in zai yi magana kamar hollywood ita ce babba mm. sai bollywood mm. sai nollywood wanda take nan misali najeriya to ni ina so nan gaba a ce mun wuce nollywood ma a ce hausa fim ta wuce nollywood hmm. wannan shi ne ka fitowa a fina-finan nollywood a ban taɓa fitowa ba kana da burin fitowa ina sha'awar ina da burin na fito insha Allah um, wani irin kalubale ake fuskanta a wannan sana'a gaskiya muna fuskantar kalubale da yawa na farko kamar ni irin rol din da nake ina fitowa a rol kamar na rashin kyautawa ko na mara mutunci to wani yanda yake kallo na a cikin fim idan ya ganna a zahiri sai ya dinga tunanin kamar haka nake ba sa la'akari da cewa kwaikwayo ba sa la'akari da cewa rol ne akwai mutumin da na taba gamuwa da shi yana gani na sai kama zagina sai da ya gama yana ce to ranar ka daɗe ka yi haƙuri me ya faru sai ce min ai irin yadda kake fitowa ba ka da mutunci kan ce to ai misali a rayuwar duniya ko a unguwanku za ka samu akwai wani mara mutunci amma ƙarshen sa me yake koma mm. na ce a fim ɗin ka kalla me ƙarshe na za ga ai babu kyau mm. to kuma amma idan ka zo ka ganni zahiri watakila ba haka za ka ganni wannan na ɗaya daga cikin abin da ke ci maka tuwa ƙwarai yawa mutane ina so su dinga fuskantar duk mutumin da suka gani a cikin fim a rol watakila fim din ne ya zo da ka fito a ɓarawo ko mahaukaci ko dan iska ko mutumin kirki fim ne baka ka fito mm. saboda haka shi kuma darakta zai ce fito min a kaza idan har baka fito a wannan rol din ba baka zama jarumi ba shi jarumi ana so komai aka saka ka juya mm. ka fito akan wannan lamarin a cikin fina-finanka mm. wani fim ne za ka kira shi bakan damiyar ka wanda ka zauna za ka ce kai na ji daɗin wannan fim kuma um, saƙon da nake son na isar na cin masakon na farko dai shi mai gaskiya shine bakan damiyata na farko wanda shine na fara yi kuma ni na shirya shi da kuɗi na nawa ne na biyu kuma sai fim ɗin da ba zan taɓa manta da shi a rayuwata ba shine talala mm. talala fim ne wanda ya zo da wasu saƙonni a lokacin da ba a yi akwai ni akwai adam e zango akwai lawal ahmad mm. mun fito a kan son yarinya guda ɗaya ƙarshe ne kan son ta na haukace mm. adam e zango ya kurmance lawan ahmed ya haukace ya makanci ita mutum ce ko aljana ce mutum ce <laughs> wani irin da kuka bilkisu jibrin sunanta wanda a yanzu haka mata aure daraktan fim din da ya shirya fim din shi ta aura na jashi sb jakara mm. yanzu haka 'ya'yanta ma ana jin sun kai uku ko hudu to tsananin so ne da aka nuna wani yana son ta wani yana son ta ita kuma ta ga kowa tana son shi ta rasa ya za ta kowa a cikin wannan harkar san da yake ya samu matsala mm. to kin ji kaɗan daga cikin lamarin to wannan fim din da kuka yi abu yakan faru yana irin wannan yana faruwa ko mu a nan nahiyar mu eh to ba zan ce miki shi so ba abin da ba faruwa mm. a so ba abin da ba a yi za ki ga wani akan so ya bar gari wani akan so ta bar gari ko ta ta shiga duniya ko ta kashe kanta na taba zuwa na taso daga makaranta a nan wajen gwale mm. ina shiga na fito wajen police station sai na tara an baban wasu da iyayenta ana rikicin cewa yarsu ce za su yi mata auren dole mm. ta ce ba ta so ba ta so suka kiyarda karshe ba guduwa ce ba fetur ta sa wa kanta ni gani ne ga nauni ta sa kanta ta kone kanta kana kallon ta ta kone a'a a cikin daki ta kone kuma a cikin gidansu karshe baban ya fito yana ta dana sani kin ga wannan labi ya faru baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria